Kwamitin sa ido na 'yan kasanci kungiya ce ta wakilta da ta hada dukkan sassan al'umma cikin zamantakewa har ma wa'anda aka mayar saniyar ware su ne mutanen da ke rayuwa cikin halin na kasa da kuma yara mata da sauransu wa'anda muryarsu bata zuwa nesa. Miye aikin kwamitin sa ido na 'yan kasanci? Aikin kwamitin sa na 'yan kasanci shine tabbatar da fayyatar samun buɗi da kuma fa'intar siyasa da tsararrakin da ake yi don amfanin jama'a da kuma duba dacewar wannan siyasar da tsarurrukan sannan kuma da bibiyar tafiyar aiwatawar sau da kafa bi da bi. Shekara nawa kuke girke? To muna girke yau fiye da shekara daya muna cikin shekara ta biyu. Girkawa ku zuwa yanzu waɗanne ayyuka kuka zartas? A matsayinmu na wakilan wa'annan al'ummomin mun zagaya dukkan ma'aikatun da ya wajaba musamman ma ma'aikatun da suka kasance na tushe ga amfanin jama'a. cewa da kiwon lafiya ruwan sha makamashi ta fuskar kamfanin nigeria polis da ma'aikatun karamar hukuma magajin gari da harabobin da suka rataya karkashinsa me ke dalilin ziyartar waɗannan ma'aikatu zagaye waɗannan ma'aikatun shine don su ne suka kasance waɗanda jama'a ta fiye kusanta mun kasance a babbar harabar ma'aikatar kiwon lafiya da kuma a babban asibitin jihar chr ta maradi don mu gani da ido menene ke faruwa hakika cikin wani irin yanayi ne karɓi zaɓuwar al'umma ke gudana a fuskar miri mun cewa magajin gari ya kamata ya zanki damawa da kowa ko da bai gama da hannun mutanen ba to ya tattauna da mashawartan na majalisar kuma alhamdulillah duk inda muka je sun karɓe mu kuma sun yarda da mu. Wani sauyi aka samu cikin waɗannan ma'aikatu? Sauyin farko shine ta fuskar babban asibitin jiha. Sun kiraye mu domin mu je tare da su mu yi raskunan sakamakon biyo bayan ziyarar mu ta farko da muka yi tare da su. Sun kiraye mu don mu shaida shin shawarwarin da muka bayar an yi amfani da su ko a'a. To gaskiya alhamdulillahi muna iya cewa mun yi nasara ta wannan fuskar. Hakan na nufin ana kan kyakkyawan jagoranci. Wannan shine ma kyau kyakkyawan jagoranci aikin da ya fi samun fa'ida ma ga kwamitin sa ido na 'yan kasanci cbc.